suna ga tambayoyin kenan wannan ba tambaya ba ce yana magana ne akan wannan abin na ga an riga an wuce shi shawara ce dama muka bayar kuma kowa ya faɗi shawararsa da hangensa akan abin da ake so za a yi na mukabala a kano wanda ni a fahimta ta wannan mukabala bai kamata a yi ta ba kuma na ba da hujjoji cewa na farko ni ban yadda da hankalin wanda za a yi mukabalan nan da shi kuma mukabala alayi ne da mai hankali saboda in ka ji maganganun ta san mai hankali ba zai yi su ba ko da makiya yanzu a cikin ashifa alkabi iyad yana kawo maganganun wanda suka gaya a mummunan magana sai ce ba zan iya faɗar lafazin da suka faɗa ba saboda ina jin nauyin hakaito lafazin in jingina shi ga annabi amma mutumin da zai ɗauko wasu abubuwa daban kamar luwaɗi kamar zina kamar kwartanci kamar kaza waɗannan lafazin kuma ka zo janibin annabi kana jingina su da ƙarfin jin daɗi da gwiwa ana kabbara kana faɗarsu to yana ga wannan abin ba hankali a ciki ba hankali a ciki ko malamai sun ga abu wanda ɗayan biyu ne ko ya inganta tunda labarai ne duka di duka labarai ne ko ingantacce ko wanda bai inganta ba shikenan kawai wanda bai inganta ba dama an saka shi a kwandon shara wanda ya inganta kuma ko a yi masa kyakkyawar fassara ko a yi masa mummuna fassara to su malamai sukan duba matsayin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam duk abin da aka rato wanda ya inganta sukan yi fassara ta dace da matsayin annabi sallallahu alaihi wasallam ko aya qur'ani je ko hadisi ne yanzu da Allah ya ce wa in kunta fi shakkin mimma anzalna ilayka sai malamai suka ce wannan wa in kunta fi shakkin suka ce in ka kasance kana shakka daga abin da aka sauka maka tambayi kaza sai kaga tafsiri iri iri suna kokari irin su waje ka dallan fahada sai kaga suna ta bayanin yadda zaka gane cewa dallun da kake dauka fa ba haka ake nufi ba shakkin din da kake faɗa ba haka ake nufi ba irin su inna abana lafi dalalin mubin ya'yan annabi yusuf suka ce baban mu yana cikin bata bayyananne sai suke wannan batan ana nufin ko soyayya ko zurfafa kauna ko kaza saboda su kauce lafazin cewa kada 'ya'yansa suna nufin babansu annabi yaquba suka ce masa batacce kaga abin yayi girma in su bashi bakhi'un nafsaka ala asarihim ko zaka shaƙe kanka ka kashe kanka in lam yu'minu bi hadzal hadisi asafa sai ga malamai suna fassara yadda za ta dace da matsayin manzon Allah saboda guri ne da yake da santsi sosai yake da hatsari sosai amma ka ɗauko irin waɗannan lafuzza ko da a ce haka suka zo ko da a ce haka suka zo ka dinga faɗar su ba alamar kuka ba alamar wani tashin hankali ko jin wani ɗimi ko raɗaɗi kuma sannan mahaifinka ya faɗi irin waɗannan kalmomi kai masa fassara mai kyau ya ce wa Allah maimuna ya ce subhanaka abdulkadiri amma ba a ji shi kai tunda shi mahaifinka ne ba a ji ka la'ance shi ko ka diran masa bilhassan ma kare shi kake to sai nake ga inda irin wannan lafazin za a zo a zauna ana ɗauko kalmar kwartanci kalmar zina kalmar luwaɗi kalmar fyaɗe kalmar abin ana ada jingina su ga annabi sai nake ga wannan abin babu hankali a cikinsa sannan na biyu mutumin nan ya daɗe yana cin mutuncin 'yan uwansa da suke uba ɗaya da danginsa ya daɗe yana cin mutuncin malamai yana zagin su kuma kullum abin da yake cewa a zo a zauna saboda zaman a tara masa malamai an ɗaga martabarsa daga ɗan tasha an masa daraja wannan abin shi zai alfahari da shi cewa an taɓa tara masa rikakkun malamai yanzu irin gogaggun malamai ƙwararrun malamai waɗanda suka daɗe suna fanci addini a ce a ɗauki wannan a ce wannan shi ne wannan yaron ɗan tasha wai da shi za su zauna a matsayin wai suna abu da shi to an ɗaga darajarsa daga ɗan tasha an mai da shi mutumin da zai ɗura a shari'a a cikin masallaci mutumin da zai ɗauki adda yana yawo da mutane a cikin gari dan jagaliya wai a ce wai wannan kuma wai shine wai za a tara masa wai manyan malamai na kano na fikihu na hadisi na ƙur'ani na kaza masu hankali da suke karantar da mutane to ni sai nake ga gaskiya wannan ba a yi wa kano adalci ba ba a yi wa malamai adalci ba ko ba a yi abin da ya kamata ba da haka na ce ni ban ga amfanin yin wannan ba ba wai don tsoro ko don a'a ba magana tsoro ba magana kasawa ko ba magana iya rashin tunkara mutum amma Allah ya taimake mu sunan nan da malantan nan ko tijjaniyan ne ko kadiriyan ne ko izalan ne ko ahlus sunan ne Allah ya sa tun da aka fara wannan shegantakar akwai matasan da suke bin sa dab da dab saboda aka ce kowa ya daina karantarwa a zo duk a ta maganan wannan to kaga an da mu daga koya mutane addini wanda ko mutane ba wannan rigima suke bukata ba to suke a koya musu tauhidi su game da Allah lafiya a koya musu sunna a koya musu girmama annabi a koya musu alwala da tsarki da fatoyin saki da aure da zamantakewa to sai aka ce to waɗansu matasa da ku kuke bin wannan abin shirman kuke bin wannan shirman kuke tarawa to waɗannan in in ma har za a yin to a kyale shi da waɗannan matasan su ne daidai shi kuma matasan nan misali yanzu ka ɗauki malam kabiru maru duk littafin da ya wallafa sai da malam kabiru maru ya wallafa littafi sama da shi kuma ya warware duk abin da ya faɗa daga jihar zamfara ka ɗauki malam bashir daga sokoto yana bin sa dib dib dib duk wata magana da yana bin ta filla filla filla filla yana warware ta ka ɗauki asadu suna da kaduna duk maganar da yana bin ta daki daki yana bin sa a baya ka ɗauki dr rabiu umar rijiyar lemu tun da ya fara abin da yake ce masa zo mu zauna zo mu zauna ya zame zo mu zauna ya gudu zo mu zauna ya fanɗare, zo mu zauna ya kauce zo mu zauna ya waskace zo mu zauna akan me za mu zauna akan abin da ka rubuta to me za ka tambaye ni ce kai ka taba jin a duniya zan tattauna da kai akan abin da ka rubuta kuma in gaya maka me zan tambaye ka ba kai ka ce duk duniyan nan kafi kowa karatu ba ina su ibn taimiya ina su wa duk duniya kowaye kuma yanzu an ce za a tattauna da kai akan littafin ka kace wai sai an gaya maka akan me dan Allah yanzu wannan ne wannan yanzu ka duba abin da Dr. Rabi Umar ya masa ku duba yadda ya masa littafin ka amma ka ƙi a zauna a kai malam alƙasim hotoro har gida har ɗaki har da ibishi ya rikita tashi ya dinga ɗaukar hannu ruwa da hannu hagu yana sha to ya kai da wannan ka duba malam kabiru wannan malam kabiru abu uh, kofar bai hayaki fidda na kogo tun da ya fara wannan matashin yake bin sa dab dab da duk wata kalma da ya faɗa ya san so nawa ya faɗe ta so nawa ya maimaita ta ya yi laccoci laccoci sama da talatin yana bin sa daki daki ya ne musu zauna ya ne musu zauna yaƙi malam mu'azzam lakcara ne a uk tare suka yi firamare da shi tare suka yi sakandare in baka san malam mu'azzam ba wani mutum ne da allah ya masa wata baiwa shi kaka nuna masa littafi karanta masa kome ya haddace shi kawai ca zai faɗi kana faɗa shi kenan ya haddace haka ya je ya gama jami'ar madina ya zo zama lakcara a biyu ke yana limancin juma'a ya rubuta masa takarda ya ce ina ka akan duk abin da ka faɗa kuma ka sa rana ka zo mu yi kai ya rubuta takardar nan ya sake ta ya tura polis ya tura ss ya tura fadar sarki ya tura gwamnati ya tura malamai ya sake ta a midiya ƙarshe ma shiga aka yi gidansa ma aka sassare shi wasu na cewa ko su ne wasu na cewa ko Allah shi ya san suwa suka yi wannan abu amma almuhim ya nemi a muƙabalan nan da shi yaƙi sannan ta ɓangaren tijjaniya a wani malam abubakar maɗatai ya wallafa littafi a kansa ya bi shi daki daki daki daki ya nemi a zauna ya nemi a zauna yaƙi daga ɓangaren maiduguri na akwai matasa shi yana son ya ba kansa matsayi cewa shi malami ne sai da manya waɗannan su ne daidai kai su da daidai kai kuma sun neme ka a zo a zauna kaki ka ce sun ce maka akwai abin da ka ce akwai babu akwai abin da ka ce babu kuma akwai akwai abin da yake amma ba a taɓa masa fassara irin wannan ba sai a kanka wani abun ma na mu'ujiza ne ga annabi amma kai sai ka fassara shi da fasikanci kuma wannan fassara taka babu ita a kowane littafi a duniya masu yin ta kadai su ne makiya addinin musulunci a littattafin su kadai ake ganin wannan fassara to amma akan wannan akan wannan mutumin da bai ba 'yan uwansa ba bai ba danginsa ba a shari'a ta maguzawa a bakinsa ɗan jagaliya dan daba ɗan tasha gani amma a ce wai malamai malaman kano ko na tijjaniya ko na kadiriya ko na izara ko ma na waye ai darajar su tafi karfin a ce su zauna da wannan ni ra'ayina na faɗa wannan nake ga bai kamata ba kuma mutane wasu goyi bayan ra'ayina wasu ba su goyi baya ba to kuma ni ina na akan ra'ayina in dai har za a zauna din to a nemo sa'o'insa su zauna da shi ku ko malamai kuma je ku ta karantar da mutane addini kan ma ku bari wannan abin ya ɗauke muku hankali saboda irin abin nan ne la tasma'u uli hazal qur'an wal fihi sa a ɗauke mutane hankali a daina karantarwa a zauna kullum ana ta magana ɗaya kaga an tsaye da komai sai a ce mutum ya yi daraja ya kaza ai duk mutumin da ya shiga haƙƙin Allah da haƙƙin annabi da haƙƙin musulunci da haƙƙin malamai da haƙƙin kaza wallahi kawai ka ba da haƙƙin iyaye da haƙƙin zumunta da haƙƙin zumunta da haƙƙin iyaye to kawai lokaci za ka bashi shi da kansa ya ɗauko ruwan dafa kansa ya ɗauki wuƙar dafa yanka kansa da kansa ba abin da za ka yi masa ka bashi shi kawai abin da ya ɗauka na alhaki ya ishe shi ba dai girma ake so ba ba dai kuɗi ake so ba dai kabbaran mabiya ake so ba abin gaba ki ɗaya aikin banza ne wallahi ɗaya mutum ya taka tsantsan. yasa na gaya muku akwai giyar kuɗi akwai giyar malanta akwai kuma giyar giyar mulki saboda haka wannan shine ra'ayi na kuma ban sauka da kai ba in Allah ya sa za a yi to ga sharaɗi na in ba za a yi ba kuma ni kawai abin da nake ga a watsi da wannan kawai amma daina maganarsa a shiga kawai wani abu hukunci wannan ai babu hukunci ba a hukunci saboda ƙasar da muke ciki ita ba ta hukunta kowa don ya zagi Allah ko ya zagi annabi ko ya zagi musulunci babu wata in ma an maka hukuncin an je sama warwarewa zai yanzu misali su aka ce wata kotu a Kano saboda ana shari'ar musulunci a Kano ta same ka da laifin ka zagi sahabi ta maka hukunci a yi ma kaza ko ka zagi Allah ko ka zagi musulunci sai a ce kuma wai an baka dama ka ɗaukaka ƙara to da ka fita ka koma federal court ko court of appeal to da ka je can sai ka tare da wani alƙalin ma ba musulmi ba ne sai karanto dokar ƙasa cewa dokar ƙasa ta baka dama kai abin da kake so saboda haka wannan abin mata rushe hukuncin da aka yi na farko da ka je sufurin court sai a kori case din ni wannan abin fa ba wai duk malaman nan da suke ta magana ba ko wanda ya fi ni sanin mutumin nan don a shekara takwas ɗin da na yi a hisba na ta gamuwa da irin waɗannan kisa-kisan kuma ni da kaina na kama mutane goma sha uku da irin waɗannan lafuzan muka kai su wajen 'yan sanda aka yi rigima aka kona kotun ƙarshe duk an sake su an kama abdul inyas da irin waɗannan maganganun wanda ya gaya annabi magana da ban taba jin mummunan magana irin ta ba karshe an saki ashi kwanan na an kama wani aminu sharif aka ce an yi kaza kaza ina magana sa yanzu take an kama wani yaro ma da ya zagi Allah ina magana sa take sai ita gwamnati tana shigowa ne a guri ɗaya in za a yi tashin hankali za ta taka mutum birkin yana amfani da makami ko yana a shari'a ko yana tunzura mabiyansa a faɗa ko kuma yana kawo tashin hankali a nan da gwamnati ke shigowa ce ta taka mutum birki ta fake da kalmar tsaro in kuma ta bar shi ya ci gaba da zagin sahabbai da kuma yi wa hadisan annabi gurguwa murgudaddiya fassara to abin mamaki ma yanzu misali sun ce shi'a ta fi sunna gaskiya wallahi tallahi waɗannan maganganun da yake musu mummuna fassara da suke littafan sunna akwai ninkin su dubu a cikin littafan shi'a duk kisar da ya kawo akwai irin ta a cikin shi'a to idan dai gaskiya ne kake so ka yi ba wai son zuciya ba duk isar da aka same ta a sunna ko kai mata na fasara sai ka duba tafashi fanshi ba su da irinta idan suna da irin wannan kisar ita ma sai kai mata irin wannan mummuna fasara sai ka ce da sunnar da shi a gaba daya ka watsar amma sai zama waɗancan suna da abin da ya fi wanda kake gani da muni can ɗin muninsa ya fi yawa amma sai ka tsarkake can ka ba su fassara mai kyau ka ce su ne da gaskiya a kaso saba'in da wani abu nan kuma kace kuma nan din ma kalato su ake yi kalato su ake kuma yanzu mutanen da suka zo gaban ka suka zauna mai suke son ka koya musu tauhidi sallah azumi bin iyaye kyakkyawan mu'amala kullun suka shiga facebook ba su da komai sai a shari'a sai zagi sai cin mutunci to gaba gadi ina zaka ina tawadu ina ƙanƙan da kai ina darajar karatu ina darajar iyaye ina darajar manya duk karatu haka kawai karatu sai wuce da kai lahira lafiya ba mutunci ba daraja ba girmamawa a cewa ko hadisi na karya ba a rawaito akan umar wa ya kashe mutum a filin kafir a filin yaƙi ba wasu ya je barazana zai kashe mutane a gida umar umar wai kai kuma so kake ka gama lafiya so kake ka tara mabiya umar shi sa kowa akwai da zai kalla abu matsala ce ta ijtihadi ko akwai da zai kalla abu amma ni na gemama malamai ina gemama matakan da suka dauka amma ni ina ba su shawara ne kuma shawara ta ba dole a aiki da ita ba ana iya daukan ta a jefa a kwandon shara tunda ba nasi ba ce amma ni akwai abin da nake hange neman duniya ake da neman ɗaukaka da cewa manyan amma karatu ai ba shi da shekaru kai ma yaro ne kuma aka do turo maka daidai kai a shekaru kuma a matakin iliminsu ya wuce naka su akwai shaidu da aka ba su cewa karatunsu yana da inganci daga malamai kai naka ba wanda ya ba da shaida ingancinsa to suka ce zo mu zauna in ka kada mu han malaman namu ka kayar yanzu ni ina nake da lokacin da tsaya ana sauraron wannan a shariyar walla wacce da aka taba samun kasa bacci ne ni duk abin da za a faɗa mummuna a jingina shiga ga annabi ba na iya saurare bisa mutane da yawa suna turo min sai in ta gogewa su ce wai a ji malance ni ba na son jin wani abu da ya shafi annabi sallallahu alaihi wasallama mummuna ba na son ji ko karanta ko ji ba na so sai abin ya ta damuna amma akwai waɗanda Allah ya ba su haƙuri da juriyan bi diddigin wannan abu sun bi a ce duk malaman kano su taru a kan mutum ɗaya ka gani kuma wani aka taru a kansa ɗin nan ba fa malami ba ne lafizansa ba na karatu ba ne inda ya fi ƙwarewa ba zama fa yake koya mutane alwala sallah azumi zakka haji tauhidi amana bin iyaye sada zumunta girmama maƙota zaman lafiya ba in ka ce ahlus sunna mutanen banza ne kai kuma ka koya mutane kirki in ka ce su umar ba su da mutunci kai sai ka zama mai mutunci kai zama mai kirki lafazin ka zama mai daɗi ka zama mai kawo zaman lafiya amma a ce mutanen unguwa ga baki ɗaya su yi takarda su ce wannan makocin namu yana cutar da mu ya za ka yi da wannan shaida a gaban allah ranar alkiyama sau da aka shawara ce aka bayar in ta yi wa mutane su ɗauka in ba a yi ba to dai ka a ce na faɗi ra'ayina ni ko dawa bana bana jin tsoron bayyana ra'ayina ko yawa mutane daidai ko bai musu ba amma na kan bayyana ra'ayina da mutunci da girmamawa kuma ya kamata wanda zai karba ya karba da mutunci da girma wanda ba zai karba ba ya ban min ra'ayina da mutunci da girma kuma alhamdulillah ba ni kaɗai ne wannan abin din ba dr ahmad biyu ke shi ma abin da ya hango kenan dr ahmad gumi shi ma abin da ya hango kenan ko manyan mula malamai daga kasar nan har daga waje suna mun waya da manyan masana na fannoni da professors da yawa daga jami'a wallahi suna mun waya suke malam wannan ra'ayin naka shi kamata tsaye kansa wai wani ce ai almajiransa za su ce an ji tsoro to yanzu almajiransa sai mu tsaya dan Allah dan almajiransa za su ce an ji tsoro sai mu zo mai abin da zai zama matsala to yanzu sai abinda almajiransa za su faɗa sai mu koma yanzu muna sauraron almajiransa su ce mun ji tsoro shikenan dan ka a ce mun ji tsoro sai mu yi kaza mu da muka taso me ba a ce mana ba ba abin da ba a gaya mana ba amma ya wuce balle za an ce an ji tsoro da ce aka ma ba ma san annabi ga wakilanmu na aji a yi da su in an kada su an kada mu mun yarda shikenan ba سبحانك اللهم وبحمدك نشهد ان لا اله الا انت